Gwamnan jihar Oyo, injiniya Sayi da ya ce shi da gwamnatinsa ba su alawa da al'ummar Hausa Fulani da ke zaune a jihar Oyo. Muddin masu neman halalin su ne, amma suna adawa da masu aikata laifuffuka kamar sata da garkuwa da mutane, fashi da makami fyaɗe da dai sauransu. We're not after Hausa Fulani. we are after criminals, irrespective of uh, uh, their tribe, their religion, or creed. Those are the people that we're after. And for people who are stoking uh, ethnic tension, they are criminals. They should be arrested and treated as common criminals. Gwamna Sayi Makinde ya ce ba mu adawa da Hausa Fulani, muna adawa da masu aikata laifuffuka ba tare da yin la'akari da kabilar su ba, ba tare da yin la'akari da addinin su ba, su ne mutanen da muke adawa da su. Ya ce mutanen da ke haddasa faɗan jinsi a kama su a hukunta su a matsayin masu aikata laifi. To ko mai shugabannin Hausa Fulani za su ce a game da kalaman gwamnan na jihar Oyo. Farko ga Alhaji Ibrahim Jiji, shugaban ƙungiyar Miyeti Allah na jihar Oyo. A gaskiya in dai ya faɗi haka gaskiya gaskiya ya faɗi haka mun ji mun ji daɗi ko mun tabbatar da zai muna adalci dama muna tunanin zai yi muna adalci a gwamnatinsa. Eh tabbas gwamnan jihar Oyo sai makin da ya ce shi kan shi da sa ba su adawa da Hausa Fulani a nan jihar Oyo musamman masu neman halalin su amma suna adawa da masu aikata laifuffuka kamar fashi da makami satar mutane fyaɗe da dai sauransu. To ai mu dama waɗannan ba cikin waɗannan ba mu tare da su mu karan kan mu muna adawa da waɗannan. To yanzu wani taimako ne za ku wa ita gwamnatin jihar Oyo domin samun zaman lafiya a faɗin jihar ta hanyar yin wajirar da masu aikata laifuffukan irin satar mutane fashi da makami da dai sauransu. A shirye muke neman zaman lafiya dama muna shirye kuma in tabbatar maka da cewa duk wani sarkin birane da wani ciyaman nan ne ke Allah kowane ne yana fata a samu zaman lafiya a lokacin gwamnatin da ke zaune amma fatan mu shine gwamna ya tabbatar ya neme mu duk wani a ce an yi shi bisa ƙari bisa tsarin da doka ta da a yi bincike in dai an sanar da mutum da laifi to kowane haka Sunana Ado Suleiman ni ne sarkin Hausawa a Wannan magana ta shi magana ce ta gaskiya saboda ba lalle bane a dora laifi a jinsi ko da jinsin sun fi zama mafi rinjaye kan laifi domin a shekarun mu ayar ba suka fara fashi da makami wanda aka fara kashe a fashi da makami nushi ai ba na aka kashe shi baba tun dai biyar rabe ne amma yan arewaci ba mu taba ihun cewa biyar rabe ami roba ba yau ga ami roba an shige shi an kai ga nike ba. kasar edo ta fi ko ina lalacewa a wajen sata da karuwanci har yau yan arewaci ba mu taba zama muna zargin yan ado a matsayin lalatattun karuwai ko barayi ba dace yanzu a tsaya a matsayin cewa ba ce ne kaɗai ɓarau ba. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.